amma dole sai da wani ya fito. A waje ta sami su Amir, Hafsat ce da mai awara suka mayar da ba'asin abin da ya faru. Bilkisu kan zuciya ta hana ta magana. Shi kansa Amir ɗin har tsorata ya yi da yadda ya ga Bilkisun tana ta faman kumburi. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. wanda muke karanto muku littafi mai suna da huwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad Matarje. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ok, godiya nake yi Bilkisu, ki gashe min da mama, ina jin kunyarta ne sosai, ba don haka ba da na je mun gaisa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 Kasancewar yau Monday tun karfe takwas Bilkisu ta shiga makaranta, yanzu ma lakcar karfe biyu zuwa 1 suka fito. Tafe suke suna hira akan exam ɗin da za su fara nan da sati uku masu zuwa. Kuma ita ce exam ta farko da za su fara a makarantar. Sai da suka zo dab da masallaci ya ce, Nifa hostel zanje yayata, yunwa kake ji ko? ya ɗaga kai yana ɗan murmushi kaɗan. Ƙanina ka dafo mini indomi ni ma yunwar nake ji. ɗan taɓe baki ya ce ba zan dafa ba. Ni ai na gama dafa miki komai yayata. Tare suka yi dariya saboda ta san dalilin da yasa ya ce ya daina dafa mata komai ɗin. Ki je ki ci awara ko gurasa, ba ni da kuɗi ta faɗa tana marar da cewa kamar gaske. Naira ɗari biyu ya ɗauka ya miƙa mata, wato da ka dafo min indomi gwara ka bani kuɗin cin awara ko? Rike abinka bana so yunwar ta kashe ni, tunda haka kake so, lalala ya saurin faɗin hakan tare da maƙe kafaɗansa, hutaroro waken gizo ya ƙi ‘ya'ya. Kuma bari in faɗa miki gaskiya, idan kika bari kika mutu ni nan da kike gani ba wani kuka zan yi ba. Sakin baki ta yi tana kallon shi kafin ta wurga mishi hand out ɗin da yake hannunta. Lokaci guda kuma ta juya ta yi tafiyarta. Shi kuma Eduka ya ɗauki handa out ɗin yana dariya ya nufi hostel. Harabar masallacin matan a cike take wanda yawancinsu 'yan ne. Je ka dawo kenan a takaice. Waɗansunsu suna cin awara wasu kuma gurasa, wasu suna kwance wasu kuma suna gyara kwalliya, kowa dai da abin da yake yi. A nitse ta shigo ta wuce zuwa can kan step ɗin da aka tanada domin yin alwala. ta zauna tana kallon kowa yadda yake gudanar da hidimomin shi. A ciki kuwa har da anti Hafsa tare da tawagarta wata mai awara suka rufe suna saye. Da alama da yau babu masu awara ita kaɗai ce ta kawo awara. Mai awara idan sun gama siye ke kawo min Bilkisu ta ɗan ɗaga murya ta yi maganar wanda hakan kuma ya bawa ƙwayar idanunsu damar haɗuwa ita da anti Hafsat ta kuwa aiko mata da wata harara. Abin ma dariya ya baiwa Bilkisu, don haka sai ta yi murmushi ta mayar da idanta a kan wayar hannunta. Kamar kimanin minti goma mai awara ta nufo gurin da Bilkisu take. Bilkisu ta ce mata sanya min awara ta naira ɗari biyu amma laida daban-daban. Ɗaya ki kulle yaji daban, ɗaya kuma ki iya haɗawa. Ina nufin ta naira ɗari ɗari kenan kowace laida. Mai awara ta gyaɗa kanta alamun ta gane abin da Bilkisu take nufi. fara zubawarta kenan hafsat ta kwala mata kira mai awara kawo ki yi haƙuri don allah ina zuwa zan sanya ma wannan ne cewar mai awar a karo na uku da hafsat ta dame ta da kira a fusace hafsat ta taso da niyyar ɗauke bokitin awarar tana faɗin sai kin gama sanyawa wannan banzar sannan ki kawo mana Da sauri Bilkisu ta dafe bokitin awarar tana faɗin wallahi sai ta gama sanya min sannan za ta kai muku. Saboda nima sai da na zauna na jira ku kuka gama yangar ku, sannan ta kawo min. Dole kuma ku jira, to baki isa mu jira ki ba, sannan kuma kewace ce da za mu jira ki. Ta ƙarasa maganar haɗe da fizgi bokitin awarar, amma sai Bilkisu ta ƙi sakin bokitin awarar, take sai ku kowa ta harƙi. Kowa na jan bokitin awarar, mai awara kuwa tana ganin ana yi mata shillo-shillo da bokitin awara take sai ta sanya kuka yayin da harabar masallacin ta ruɗe da hayaniyar 'yan rabon faɗa musamman yadda awarar ta yi ɗaiɗai a harabar masallacin. Ganin sun zubar da awarar ne sai kokowa ta koma tsakanin Hafsat da Bilkisu. Kuma dama abin da Hafsat ɗin ke bukata kenan domin ta daɗe da cikin Bilkisu, so kawai take yi ta haife shi. Sai dai kuma iya bakin ƙoƙarinta take yi amma kuma ta kasa kai Bilkisu ƙasa kamar yadda take bukata. Iyakacin abin da ta iya yi shine ta dai tsinkewa Bilkisun Sarka haɗe da fusge mata ɗan kwalin da ta yi rolin da shi. Ita kuma Bilkisu ta farke ma Hafsat kaya, har ta kayanta na ciki ana kallon su. Bilkisu kuwa yalwataccen gashinta ne ya bazu ya zuwa gadon bayanta wanda ya ja hankalin yawancin mutanen da suke cikin harabar masallacin. Jin hayaniya ta yawa ne sanya Amir ya kwankwasa kofar masallacin. Nan take kowa ya shiga natsuwarsa. Me yake faruwa ne a nan? ya tambaya daga wajen da yake ba tare da ya shigo ciki ba faɗa ake yi wata daga cikinsu ta bashi amsa masu faɗan su fito nan Hafsat aran hijabi ta samu ta sanya Bilkisu kuwa ƙoƙarin naɗe gashin kanta kawai take yi domin ta suturta shi. Amma dole sai da wani ya fito. A waje ta samu su Amir, Hafsat ce da mai awara suka mayar da ba'asin abin da ya faru. Bilkisu kan zuciya ta hana ta magana. Shi kansa Amir ɗin har tsorata yayi da yadda ya ga Bilkisun tana ta faman kumburi. kamar za ta yi aman wuta suna iya hango bugun zuciyarta da sauri-sauri ta cikin doguwar rigarta to ke mai awara menene kike so amir ya yi tambayar yana kallon mai awarar ni biya na awarata za su yi awarata ta dubu biyu ce da ɗari uku da naira hamsin kuma duka-duka cinikin ɗari bakwai da hamsin na yi ta yi maganar haɗa da murguɗa baki tana juya idanuwa Tana dire maganar tata Bilkisu ta buɗe ƙaramar jakarta ta jawo naira dubu ɗaya ta wulla mata. Lokaci guda kuma ta juya ya zuwa cikin masallacin. Ita ma Hafsa ɗin naira dubu ɗaya ta bayar kuma Amir ɗin ya mata faɗa saboda ta girmi Bilkisin sosai. Alwalate ta gabatar da sallar azhar saboda lokacin an riga an yi sallah sannan ta koma ta kwanta a cikin masallacin. Har zuwa lokacin kuwa zuciyarta bata sauka ba. Tana kallon yadda mutane ke ta kallonta sai ta yi kamar ba bata gansu ba. Biyu saura minti goma sha biyar kiran Saifullahi ya shigo wayarta. Ta san abin da yake nufi, don haka ba ta ɗaga ba. Sai dai kawai ta miƙe tsaye haɗe da rungume tarkacenta ta fice daga masallacin. Tun da ya hango ta ya san cewa akwai damuwa. Ko da ta iso tambayar duniyar nan ya yi mata amma ta ƙi ce mishi komai. ya yi lalamin duniyan nan na ma bata tanka masa ba haka ya gaji ya kyale ta har suka shiga lakca bata tanka ba kuma bata ce masa komai ba sai dai haɗiyar zuciya kawai da take yi tamkar za ta fashe sosai abin ya dami saifullahi kamar yadda ba ta fahimtar komai a lakca ɗin haka shi ma saifullahi babu abin da yake fahimta hankalinsa gaba ɗaya yana kanta ita kuma kwance take a kan dex zuwa can kuma ta miƙe da niyyar fita waje Sharaf ya kamo hannunta suka zuba wa juna ido. Ina za ki je? Saifullahi ya tambaye ta. Ba ta tanka masa ba sai dai har zuwa lokacin idanunta a kan seki. Har sai da kallon nata ya fara ba shi tsoro. Saboda yadda idanuwanta suka canja, hakan ya sanya shi ya janye hannun shi a hankali daga cikin nata. Kamar jira take yi bata damu da idanun mutane ba ta yi waje abinta. Hakan nan sai fillahi ya kasa natsuwa ko minti biyar bata rufa ba ya miƙe haɗa da kwashe tarkacenta da ta bari a gurin ya bi bayanta sai da ya haɗa da gudu sannan ya ci mata har ya shiga gabanta yayata me faru ne wai kin ɗaga min hankali wallahi na yi miki wani laifi ne cike da tsantsarar tashin hankali yake maganar bata ce masa ufan ba sai dai kallon shi kawai da take kallon da ya kasa gane ma'anar shi yayata ki min magana mana don allah please kamar zai yi kuka yake maganar raɓe shi ta yi kaɗan za ta wuce da azama ya riko hannunta yayata zuciyata fa za ta iya bugawa please talk to me say something please faɗi ta yi jikin shi tare da fashewa da kuka abin da ya zo mishi da mamaki kenan da sauri ya ga yana so ya gane ko akwai wanda suke kallon su sai kuma ya fahimci kowa ma harkokin gabansa yake yi cikin sauri ya raba ta da jikin shi tare da riƙe hannayenta guda biyu baki da lafiya ne ya tambaye ta Bilkisu girgiza masa kai ta yi, yunwa ce ya tambaye ta a karo na biyu. Nan ma girgiza masa kai ta yi alamar a'a, ni ne don ban dafa miki indomi ba, indan wannan ne zo mu je in dafa miki yanzu. Girgiza kanta ta kuma yi, hannunsa ɗaya ya kai haɗe da ɗauke mata hawayen da yake shatata a kan fuskarta. To shi kenan kukan ya isa haka, mu je in kai ki gida, ai za ki je gida ko? Kai ta ɗaga mishi alamar e, a waje Itare tare masu keke napep ya faɗa musu inda za su je tunda suka shiga kenan sai fillahi yake famar aikin rarrashinta haɗe da bata haƙuri ba dai ta ce mishi komai ba wani lokaci dai takan zuba mishi manyan fararen idanunta har sai ya janye nashi saboda yau idanun nata tsoro suke bashi keken na tsayawa ta fice sai fillahi ne ya tsaya ya sallami mai keken sannan ya bi bayanta Mama tana kwance a ƙasa tana ɗan taɓa baccin rana amma sama-sama. Ta ji dawowar Natu, sai kawai ta ji faɗuwar abogun a kusa da ita. Cikin sauri ta buɗe idanu tana faɗin Kenatu lafiya kuwa kike ganin Bilkisu sankame a kusa da ita ya sai ta kuma ruɗewa har ta rasa me za ta yi. Saifullahi ma a ɗari ya ƙara ƙaraso cikin falon haɗe da watsar da tarkacen da suke hannun shi, ya nufota yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Subhanallahi, yayata, yayata, mamakan mutuwar zaune ta yi domin ta kasa taɓuka komai. Kallon Saifullahi kawai take yi da ya rungumi Bilkisu cikin tashin hankali, yana famar aikin jijjigata, haɗe da kiran sunanta amma ina, ta sankame musu a falo kamar busasshen kilishi. A daidai lokacin ne na ta fito ɗaure da tawul, sanye da ƙaramin hijabi wanda ya tsaya mata daidai gwiwarta. Daga wanka ta fito ta ji hayaniya. Ita ma kan Bilkisun ta nufa tana tambayar me ya same ta. Babu mai iya ba ta amsa domin kuwa mama a ruɗa take. Sai fillahi ne kawai mai ƙarfin halin jijjiga Bilkisun yana kiran sunanta. Har ruwa sai ne ya yi mata amma a banza. Tuni Saifullahi ya manta cewa shi namiji ne, domin kuwa idansa har ya fara maiko. Don shi kaɗai ya san halin da yake ciki a wannan lokacin. Mama dai ta zama kamar zane, kallon su kawai take yi shi da Natu suna ta famar kai kawo. Ita kan tsabar rudewa bata iya taɓuka komai ba. A daidai lokacin ne kuma Aliyu ya shigo gidan. yadda yake tafiya kadai ya isa ya nuna maka cewa a gajiye yake ga kuma yunwa da alama ya zo ya saukewa mama su ne sai kuma ya sa'a ya zo ya iske gidan masha Allah yawa ya Ali, zo ka ga yayarmu, wayo Allah na, na shiga uku, zo ka taimaka mana ya Ali, kar yayarmu ta mutu. dan Allah ya Ali, Nata ce ta tare shi da wannan maganar, har tawul ɗin da ta ɗaura a jikinta yana faɗuwa saboda tsabar ruɗewa, inda Allah ya taimake ta ma akwai hijabi, To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu. Mu kuma miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko. Fatima Habib ke da kwamen na farko a cikin littafin dahuwar mutum kashi na bakwai. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shadiya Aliyu Usman ke da kwamen na biyu a cikin littafin dahuwar mutum kashi na bakwai. muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki aishata babakar ke da kwamen na uku a cikin littafin da huwar mutum kashi na bakwai muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki sha'ibu umar daga jamhuriyar nijar ke da kwamen na hudu a cikin littafin da huwar mutum kashi na bakwai muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ka aisha hassan ke da kwamen na biyar a cikin littafin da huwar mutum kashi na bakwai